Sashen yada labarai ta intanet na Daily Trust ke gabatar muku da Shirin Najeriya a yau. Bayan sallama da fatan alheri a gare ku Halima Jimarauce da sauran abokan aiki ke muku barka da warhaka ta cikin wannan shirin. Shirin namu na yau akan wani labari ne na wani magidanci mai shekaru 64 a Akure jihar Ondo, wanda ya sa man fetur ya babbaka 'ya'yan matar shi kamar yadda za ku ji ƙarin bayani nan gaba. Kuma da yake wa Juma'a muna tahe da ƙunshin labaran da ke cikin jaridar Aminiya mai hita Juma'a Juma'a. Wani magidanci ɗan shekaru 64 ya biye ma zuciya a Akure jihar Ondo, ya zuba ma agololin shi man fetur ya banka musu wuta. Uku suka mutu yanzu haka biyu suna kwance a asibiti suna fama da tsananin kuna. Wani abin da ya ƙara ɗaukar hankali kan wannan labari shine yadda mutumin ya hidda 'ya'yan shi 'yan biyu daga ɗakin kahin ya zuba man fetur ya banka ma sauran 'ya'yan matar tashi su biyar wuta ya ƙone su. Hukumar 'yan sandan jihar ta Ondo ta tabbatar da faruwar wannan al'amari kuma tuni ta tafke shi magidancin ɗan shekaru 64 da ya wannan aika-aika. Kamar yadda za ku ji ƙarin bayani daga bakin mai magana da yawun hukumar ta 'yan sandan jihar Ondo, Funmi Odunlami, wanda na fassara kuma na karanta kamar haka. Interrogated, he confessed to have committed the crime and he claimed it was because he was angry with his wife. A lokacin da ake mishi tambayoyi da bakin shi ya amsa laifin. Ya ce ya aikata hakan ne saboda matar shi ta bata mishi rai. Ya ce dama suna ta fama da abubuwan rashin jituwa. Kuma kusan kullum sai 'ya'yansu shigar ma uwarsu. Faɗansu na ƙarshe da matar a kan kuɗin cefane ne lokacin da ya bata naira 600 ta hasala ta ce da shi me za ta yi da naira 600 nan ma 'ya'yanta suka goyi bayanta. Daga nan shi kuma mutumin cikin hushi ya ji kawai ya gaji abin ya ishe shi, ya kai makura haƙurin shi ya ƙare, saboda haka ya ɗauki doka a hannun shi ya abin da ya yi. In ji Fumi Odullami, mai magana da yawun hukumar 'yan sandan jihar Ondo a lokacin da take ƙarin bayani kan yadda wannan magidanci ɗan shekaru 64 ya ƙona 'ya'yan matashi. To sai dai mun yi iyakacin ƙoƙarinmu mu samu maƙwabtansu ko kuma uwar 'ya'yan da aka babbaka mu ƙara tattaunawa da su amma haƙarmu bata cimma ruwa ba. Amma wata majiya mai tushe ta shaida mana cewa mahaihiyar yaran ma tana kwance a asibiti saboda ƙwaƙƙonewar da ta yi a garin neman ceto 'ya'yan nata amma ƙaddara ta riga fata Amma na tattauna da wakilinmu a yankin Abbas Ibrahim Ɗalibi. wanda na tambaya ko an saba samun mijin uwa ya kona agola a yankin? Alal hakika wannan lamari da ya faru wato inda wannan dattijo ya sanya wuta a ɗakin da agololinsa guda biyar suke kwana ya kone su har hakan ya sanadiyar mutuwar uku a cikinsu wannan lamari ne da bai cika faruwa ba a nan yankin kudu maso yamma duk da dai za ki ga cewa a al'adance akan sami tsangwama amma su a nan yankin kudu maso yamma musamman yarbawa tsangwamar agola bata cika yawa ba bata cika tasiri ba idan kika duba tun da farko matar da ya aura tana da yara biyar kuma ya aminta suke zaune a gida ɗaya in ke lura abin da yake faɗa lokacin da yake faɗin dalilin da yasa ya ƙona su ma yana cewa shi yake ciyar da su shi yake ba da kuɗin da za a yi abinci amma idan an yi abincin sai su cinye su hana shi sannan kuma suna haɗuwa da matarsa wato mahaifiyarsu su yi ta masa dukan tsiya kasancewarsa shi da dattijo a wannan yanki na kudu maso yamma gaskiya ba su cika damuwa ko kuma tsangwama ga agola ba za ki ga akwai mata da dama sun haihu ne ba tare da an san waye ma takamaiman uban yaro ba amma sai ki ga namiji ya aure su ya karɓi yaran to wannan abu da ya faru ya ta da mutane hankali ya ɗaurewa mutane kai inda ake ganin bai yi abin da ya kamata ba kasancewar sai da ya kwashe nashi 'ya'yan akwai 'ya'yansa da yake da su tagwaye ne sai da ya kwashe su daga wannan ɗakin da a tare suke kwana da agwalolin gaba ɗaya amma sau da ya san aika aikar da zai yi sai ya kwashe nashi 'ya'yan sannan ya sa fetur a ɗakin ya sa wuta lamarin da ya sa ya yi sanadiyar mutuwar uku a cikinsu yayin da biyu ake kokarin ceto ransu to abin da yake so na faɗa shine gaskiya ba kasafai akan samu irin wannan ba wannan abu ya zo kuma ya tawa da mutane hankali mutane sun kasance cikin mamaki da faruwar wannan lamari an gaida abbas ibrahim ɗalibi wakilinmu a yankin kudu maso yammacin najeriya Shirin Najeriya a yau kuke sauraro daga sashen yada labarai ta intanet na Daily Trust. Kuna iya sauraron shirin a lokacin da kuke so a shahinmu na Aminiya da dailytrust.com ko ta kahohinmu na sada zumunta a facebook.com aminiyatrust ko a twitter.com aminiyatrust ko ta hanyoyin sauraron shirye-shiryen podcast kamar Apple podcast, Google podcast, Buzzsprout ko Spotify da kuma TuneIn Radio. Harwa yau kuma ana jin Shirin Najeriya a yau ta gidajen rediyon da suka hada da Progress Radio a jihar Gombe akan mita 97.3 da Unity FM Radio a jihar Plateau akan kan mita 93.3 da Nas FM a kan mita 89.9 a Yola jihar Adamawa da Badegi Radio a Mina jihar Neja a kan mita 91. da kuma Freedom Radio a kan mita 99.5 a zangon FM a kanan Dabo. Kamar yadda aka saba kowace Juma'a ga editan jaridar Aminiya Salihu Makera da kunshin labaran da ke cikin jaridar mai hita yau. Babban mu na yau mai taken tsadar rayuwa yadda ma'aikata ke faɗi tashi don kula da iyalansu ya taɓo yadda albashi yanzu bai iya rike ma'aikatan gwamnati da dama ne da sai dai su koma su sana'o'i ko ayyuka domin su ciki gibin wannan bangare. akwai wanda suka ce ba zai yiwu albashin ya sa su rike iyalansu na abinci su uku a wuni ba sannan kuma mun masana akan yadda za a magance matsalar da kuma alƙawarin da gwamnati cewa za ta ƙara albashi din akwai kuma wata al'ada da ake yi a jihar cross river mai taken matar kuɗi na wanda in mutum ya ci bashi ya kasa biya zai aurar da yassa ga mutumin da ya bashi bashin ko da kakanta ne misali ita yarinya idan mutum ya kasa biya zai je biya ta ne da ita ta zama kuma kamar baiwa ne haka a gidan mijin so mun bi na al'ada da yadda take gudana inda muka tattauna da wasu daga cikin matan da kuma wasu shugabannin addini da na al'umma amma kuma su a al'ummar yawan auren bashin da kai shine imar darajar mutuncinka sannan kuma akwai labarin da ke cewa mu leka taraba mu ga yadda ambaliya ta jefa manoma a tasku akwai manomin da ya ce asaran samar da buhun shinkafa ɗari bakwai akwai wanda shi kuma bayan ruwa ya, cinye gonar yanzu ya koma su sannan kuma akwai asara ta miliyoyin naira da aka yi waɗanda in aka duba za a gani sannan mun tattauna da wani jigo a ƙungiyar da lalaman fetur masu zaman kansu inda ya bayyana mana dalilin da ya sa matsalar mai ta kici ci kicin cinyewa har yanzu sai kuma labarin hukumar ndlea mai yaƙi da tu'amali da miyagun ƙwayoyi ta kwace kwayoyi miyagu na naira biliyan 420 a cikin wata 21 kacal sannan barazanar da takarar atiku take fuskanta a pdp sai kuma muka auna 'yan takarar gwamnan jihar gombe a sikeli sai kuma akwai labarin yadda ake aure a kabilar sayawa sannan mun tattauna da abba Al-Mustapha wani ɗaya daga cikin jaruman kannywood da yake bayanin cewa a shekara ashirin da a harkar sai shukura filin kuma na wata sabuwa an taɓo sukar da naburaska yi wa rara ne da kuma batun shari'ar hadiza gabon akwai kuma wani sojan ruwa da ya ajiye aiki ya koma wasan barkwanci sannan sai korafin da mabarata suka yi ga gwamnan oyo game da ƙoƙarin sauya musu matsuguni da sauran labarai da dama. Idan muka a kasashen waje kuma mun duba taron COP27 kan sauyin yanayi ne, inda shugabannin duniya suka tattauna a kai da kuma matsayar da suka cimma, sai kuma naɗa 'yan misar dokoki ɗari a ƙasar Chadi da shugaban ƙasar ya yi. Sannan Amurka ta sanya takunkumi ga wasu 'yan ISIS da ake zargi a Afirka ta kudu. Sannan matasa na tarbubin shiga aikin soja don yaƙi da 'yan tawaye a ƙasar Congo. yayin da kuma wani labarin ke cewa ranar litinin mai zuwa yawan mutanen duniya zai kai biliyan takwas bangaren alhaji biyu kuma wani barawon kwamfuta ne ya aiki wanda ya sace kwamfutan sakon neman akwa sai kuma wani da ya kashe yar shekara goma da ya shiga hannu bayan shekara hamsin da shida da yin kisan sannan kuma sai wani likita da ya ce dan sanda wai bai shirya a kama shi ba sai kuma a bangaren wasanni mun yi sharhi ne da nazari game da rikita-rikitar da aka yi kafin amincewa da gasar cin kofin duniya a Qatar. Waɗannan da sauransu ne laban da muke ɗauke da su a wannan fitowa. An gaida editan jaridar Aminiya Salihu maƙera da watan kowannen ku zai garzaya ya sai tashi jaridar Aminiya ya sha labari. Ƙarshen shirin Najeriya a yau kenan na wannan lokaci sai mun sake haɗuwa da ku a shiri na gaba da izinin Allah. Idan kuna da abubuwan da kuke so mu tattauna a kai ko shawarwari, kuna iya tuntuɓar mu ta WhatsApp a kan wannan lamba. Sifili tara ɗaya, uku takwas, tara uku, uku, uku, tara sifili. Idan daga ƙasashen ƙetare ne sai a fara da alamar ƙarawa wato plus. sannan a saka biyu uku hudu sai a cika ce da lambar tamu ta WhatsApp. Yanzu a madadin abokin aiki na Muhammad Awar Suleiman da wakilinmu a yankin kudu maso yammacin Najeriya Abbas Ibrahim Dalibi da editan Musagir Kano Sale, ni Halima Jimarauke Sallama da ku, ku huta lahiya.